tara na ma'aurata malam muhammad bin usman bismillah wannan muhabara mai taken da kuka ji tana da alaka ne da aure kuma abubuwa uku suka sa na hararo mai magana kan wannan matsalar da muka tattauna da shi malam tahir kusan sati biyu a zaria wata da muka tafi wani taro aure dalili na farko muhimmancin aure muhimmancinsa aure yan uwa musulmi kun san ba domin shi ba da wannan tsatso na dan adam da ya yanke da tuntuni an daina samun wannan salsala adamiya amma a dalilin aure aka ci gaba da samun wanzuwar wannan jinsi na dan adam saboda muhimmancin aure Allah ya sanya aure cikin kowane abu komai da kika sani akwai aure ciki komai ne ba ni na faɗa ba mai duka ne ya faɗa buwaye gagara misali azza wa jal mai yin komai lokacin da yake so sa'ar da yake so akan wanda yake so kuma ba a tambaye sa kan abin da yake so la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu Allah ya faɗa alal misali zan ba malam zakariya ya zakulo mana ayoyin inda Allah ya yi magana akan wato cikin komai ma akwai aure ɗaya bayan ɗaya fara ba mu ɗaya daga cikin ayoyin daga cikin suratu yasin allazi khalaqa lazwaja kullaha بسم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون نعم تو آية تفرقوا كده نعم كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون غيركما غيركما وخلقناكم أزواجا to kun ga waɗannan ayoyi guda uku da malam ya janyo mana su kowace tana magana ne akan cewa akwai aure cikin kowane abu na farko dai subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim mimma la ya'lamun sarki ya tabbata ga Allah wanda ya halitto al-azwaja kullaha dangogi dangi dangi dangi na aure gaba daya matun bitul ardu daga abin da ƙasa ke tsararwa akwai aure ina fata an gane ko mai yawa wasu sun san abin da bahaushe ke kira kilili menene kilili ɗaura aure tsakanin shuka misali akwai aure tsakanin masara akwai aure tsakanin zangarniyar dawa akwai aure hatta tsakanin fulawa waɗanda watakila suka karanta biology cikin ku sun san ko kuma botany wanda duk abu ɗaya ne sun san abin da dr mendel ya yi a 1900 yayi abin da ake kira cross pollination dangane da abin da ake kira garden fee o oh, oh, kaga aure ne kafin Mendel yayi manzon Allah ya yi wannan sallallahu alaihi wasallam a cikin Bukhari kitabu ta'abir ta'birun nakhl daura aure kenan akwai aure daga abin da ƙasa ke tsararwa mimma tunbitu lardu wa min anfusihim haka daga mutane ma akwai aure kaga idan akwai aminu akwai amina ai kaga jinsi ne guda biyu haka ne inda salimu akwai salima ai kaga jinsi ne biyu inda abdullahi akwai amatullah kaga jinsi ne guda biyu inda halimu akwai halima inda maimunu akwai maimuna mu ne nan ba san cewa ana sa mutum maimunu ba amma akwai cikin magabata akwai maimun dan kanka ce a ah, ya kuma sunan ka sunan mace a'a akwai al-imam maimun ibn mihran babban malami ne an gane ko kenan abin da nake cewa inda namiji akwai mace wa min anfusikum kai sai ce wa ma la ya'lamuna daga ma abinda mutane ba sani ba akwai aure hatta wutar lantarki akwai aure ciki kwarai da gaske saboda idan kika shi kwarai da gaske na da ainihin positive da kuma mai negative kaga aure ne a, wal ija inda zaki dauko atom atom din nan da ake kira kututi ko zarra ki faskara atom atom na da bangarori da yawa akwai electron da proton da neutron electron ko kuma proton yana da abin da suke kira positive charge sannan electron na da abin da suke kira negative charge neutron neutral kaga wanda ke da caji positive wato tsaye da kuma kwantacce negative wakiltan aure yake aure yana fata an gane hatta cikin duniyar duwatsu da aure to sai kuma aya ta biyu da ya jawo inda Allah ta'ala ke cewa wa min kulli shay'in kai komai ma akwai aure wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun fafirru ila Allah cikin komai akwai aure misali kaga sama ga ƙasa kin aure ne ai sama kamar namiji ce ai yar uwa ita kuma kasa ai kamar mace ce ai sama ke bada ruwa subhanallah yanda namiji lokacin kasancewarsa da iyalinsa ruwansa ke gangarowa zuwa ga matar la ilaha illallah kasa ta karɓi ruwa din matar tasa ta karɓi wannan ruwan in Allah ya hukunta shuka ta fito sai ka iske kasa ta karɓi ruwa ta kumbura yadda cikin mace ke kumbura ita ma da ɗa'ai can sai ka iske ainihin ƙasar ta fitar da shuka yadda namiji shi ma ko kuma ɗa ake fitar da shi bayan abin da kaga nan mun yi kama da almamlakatun nabatiyya the vegetable kingdom shi yasa a wani wuri Allah ke kamanta mutum da shuka yace wallahu ambatakum min al-ardi nabata Allah shine ambatakum ku lura ambatakum daga na bat ne ai ka ganin ya kulla alaka mu da shuka bi ce wallahu khalaqakum ban min al ard khalqa sai ce wallahu ambatakum min al na nabata kenan kin ganin sama a matsayin namiji ƙasa a matsayin mace kaga aure ne amma mutane da yawa ba ma la'akari da wannan ba ma tuna wannan kuma Allah ya aje aure ne saboda alura da su kinga idan kika zo duniyar dabbobi akwai aure inda rago akwai matar rago ya sunanta tinkiya inda bunsuru akwai matarsa ya sunanta kaga aure ne inda amalin rago mai amale amale akwai matarsa ya sunanta na'am raƙuma ko taguwa zai fi kyau ce taguwa idan da ainihin ingarman doki namiji akwai matarsa ya sunanta godiya ba a cewa ingarmiya ba dai ba godiya ake cewa معنى دي ومن كل شيء خلقنا ومن كل شيء ومن كل شيء خلقنا زوجين سي الله يتي مي إيه؟ لعلكم تذكرون كو ذاكو رنجا تناوا هل نتذكر هل نتفكر هل نتعذ إن في ذلك لآية ومن كل شيء خلقنا زوجين سننكم kuma can ya ce wa khalaqnakum azwaja muka yi ku gafar mace da namiji to wannan shine dalili na farko na taba wannan muhadara da dalili na farko kenan muhimmancin aure da alakarsa na biyu rayuwa ta aure kyansa a ce rayuwa ce ta jin daɗi ta walwala ta tausayi ta jin kai ta taimake keniya ta yauƙaƙa zumunta ta miƙa hannun agaci ta sabo ta rahama ta shafaka ta hanana ta insaniyya amma kash nama na jan kare maimakon kare ja nama sai aka waye gari a yau a wasu lokuta gidajen aure ana samun yawan cizon yatsa da yawan damuwa da wargajewan auren da kyar da an yi 'yan watanni sai a fara wallahi tallahi saboda yawanci ka'idodin ana aje su a yi aure saboda abin duniya saboda kyalkyalkyalkyal saboda wani irin dagogorogo wani irin ɗorin ɗosano saboda wani abu da aka hanga kawai idan wannan abun babu shi to iyo idan ba kira me ci gawai shi ke magana ta ƙare ai kuma malamai suna cewa me alhukum ya duru ma'al illa wujuban wujudan wa adama idan irtafa'at al-illa irtafa fa'al hukum komai yana tare da dalilinsa yaji usuliyun idan dalilin samuwar a babu shi hukunci kuma sai tafi kenan to wannan shi ma ya ja hankali na a matsayin dalili na biyu na uku irin kalubalance kalubalancen da gidajen aure ke fuskanta yau musamman abinda ake fuskanta da sunan wayewar zamani abubuwa da dama suna shigowa gidan aure ina tsammanin shekaru uku na taba zuwa nan kun taɓa bani topic ne magana akan illolin fina-finan hausa wata ilmi kumanta ba ko waɗanda suka tuna sun tuna to wannan ma yana da alaƙa da dalilan da yasa na ga ya kamata in magana kan wannan mawdu'i saboda da yawa daga cikin gidajen aure a yau idan ka kace kusan kashi hamsin zuwa sittin a ƙasar hausa ana kashe kuɗaɗe wajen sayan fina-finan nan a matsayin wani irin sabon salo na rayuwa wanda haka ɗin ke iya taɓa jijiyar tarbiyya wato ba za ka yi musu waɗannan su ne manyan dalilai guda uku ɗan uwa musulmi da suka sa ga muhimmanci da kuma munasabar tattauna wannan mas'ala da haka ina roƙo Allah ya mana muwafaqa wajen fahimtar wajen faɗin daidai ya ba mu iko wajen fahimtar daidai da kuma aiki da daidai wa ma zalika ala Allah bi aziz to shi sai kuma laccar tara ta ma'aurata wai wannan tara me kake nufi eh wani mai hikima ne yake cewa yana da kyau wanda ita ma wannan na taɓa ainihin cire muku irin wannan magana ga wanda suka tuna anan cewa idan aka tashi aure akwai wasu abubuwa guda tara da zai yi kyau a same su tsakanin mata da miji tsakanin mace da namiji akwai wasu nukop guda tara da ya kamata a same su shi mijin ya fi matarsa abu uku ita kuma ta fi shi da abu uku sannan kuma su haɗu kan abu uku kaga nawa kenan tara saboda uku uku uku tara in ta fuska tarawa za ka yi haka kuma in ka ce uku sau uku in dokawa za ka yi multiplication da tara za ka samu ko dai yake yi addition ko multiplication addition tarawa ko kuma dokawa duk dai amsar ɗaya ce tara to kuma kowane uku ɗin nan akwai dalilinsa da za ka iya hararowa daga littafin Allah da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da farko tukun dai zai kyau mu ƙara tunatar da mu wato muhimmancin aure aure na ba mutum fa'idodi a akalla guda biyar ga su kamar haka fa'idar aure ta farko na karantar da mutum tsara tattalin da ke hannun shi wannan ana kiransa a hamiyyatu zawaji iktisadiyyar the economic advantage of marriage amfanin aure iktisadiyyan economic advantage of marriage ta yaya yaron da bai aure ba duk abin da ya zo masa aljo baya tunanin akwai wata da take da haƙƙi cikin wannan abin da nake samu dubu goma yake samu a wata dubu ashirin yake samu dubu talatin dubu ɗari shi kawai kasafin gabansa ne ke gaban shi amma da zarar mutum ya san akwai mace da zai ciyar ya tufatar ya yi kaza kila da 'ya'ya to dole ya kasafta kaga dole ya koyi wani irin fasali a ikonomikalance a dolensa saboda la'akari da wadda take da nauyi kan abin da ke shigowa aljihunsa wannan muna sa wato ainihin fa'idar aure ta fuskan me tattalin arziki kyan iya faɗaɗa wannan magana gwargwadon hali amma saboda yanayin lokaci fa'idar aure ta biyu aure kan karantar da mutum siyasar rayuwa wannan muna kiransa the political advantage of marriage ahammiyatu ziwaj siyasiyyan karki ɗauka siyasa sai idan kana waccan jam'iyya ko wancan la siyasa a musulunci fannin tafiyar da rayuwa ake nufi tsakaninki da ɗan kwalinki akwai siyasa tsakaninki da rigarki akwai siyasa me siyasa a wurin dole in ɗan kwalinki da take wanke siyasa ce ki fitar da kuɗi a wanke miki haƙurin da za ki ki wankin siyasa ce ai tsakanin ki da motar ki akwai siyasa dole ki siyasa zuba mata mai a je a yi sabis a gyara fitila ma'ana haƙurin jure tafiyar da abu dan kai ka ji daɗin sa ana kiransa me siyasa to ballantana mace za ki auri mutumin da halinsa daban ne da naki kai ma nata halayen daban ne kenan dole sai an yi haƙuri da juna jure ma juna ka ji ka ki ji ka gani ka ki gani wannan ana kiransa mai siyasa in ba haka ba kullum sai a ji ku wato ainihin a rana ana ta wallahi tallahi ana ta wallahi ban yadda ba ana dama ne wallahi abin nan dai kadara ne ita kuma tana ne wallahi ba don 'ya'yan nan ba shi yana zaman kadara ita kuma tana zaman 'ya'ya sai a rasa wa ke zama auren cikin su kenan misali saboda haka kenan da zaran ka auri mace akwai yiwuwar halinta ya kasa burge ka kai ma naka halin ya kasa burge ta amma juriyarku da haƙurinku ta yadda ake cewa ba a sanin mace tuwo sai miya ta ƙare to ta miyar ta ƙare juriyarku wajen cuccusa gayan to a baka kuna haƙuri wannan ke nuna cewa ko 'yan siyasa ne siyasar da Allah ya da ita kenan ba siyasa zagi da jafa'i da sata da kifa kwando kan dukiyar jama'a da sauransu ba wannan fa'idar aure ta fuska a siyasance kenan ka ga namiji misali in ya tafiya in ya zo wucewa in ya ga wani dankali ko wata shiwaka shiwaka ko anin tungunuwa tungunuwa ko karkashi karkashi ya tsaya ya sayo matarsa ya ce wance saboda ke wallahi na tsaya na tsaya don na san kina son abu siyasa ce siyasa ce ta yi masa ado ya kalle ta ce duk duniya ba ya ke kuma ba ƙarya ba ba ƙarya ba ne an gane ko haka ita ma ta gaya masa haka siyasar rayuwa kenan Ka iya ado shi ma ya yi ado kamar yadda abdullahi dan umar ke cewa wata ran ya caba ado da ya fito sai ce wance ce kai min wannan ado sai ce mai inna hunna yashtahina minna ma nashtahihi min hunna su ma mata mu suna sha'awa su gambo wato kaskas kenan yanda muke bukata maka siyasar rayuwa kenan idan baka samu irin wannan siyasa da dabara da hikima ba a gidan aure sana za samu ina fata kun fahimta ko ko abin da kakanninmu ke faɗa a hausa cewa mace ta kasance mai kissa ai kissa ba kalma bace ta zagi a wai iya zama da miji ta karanci wai mai biso ne ta karanci mai baya so ta karanci kalmomin da ke iya farautar zuciyarsa irin farautar da ainihin magi ke maɓera ta hanyar dabara yanzu bera idan bera na son ya gwagwaye hannunki yawa ba za ki sani ba in ya gwagwaya in za ki motsi sai ya hura sai bacci magana ta kare gari ya waye sai ki aiki ya zamanto kina da dabarar da zaki ringa zabarin zuciyar mijinki siyasar rayuwa fa'idar aure ta uku ina fata ana ganewa ko fa'idar aure ta uku aure kan ba mutum kima aure kan tallata mutum a matsayin haja mai tsadar gaske a rayuwa wannan muna kiransa me the social advantage of marriage wato ahammiyatu zawaj ijtima'iyyan duk girman malami da iliminsa da karatunsa da zaranci da ke ba shi da aure ya kake ganin sa ne sai ga ya kar alaysa kaza kadhalik idan ba ku misali idan ga wa malami ne ga kani ba malami ba ne amma shi kanin shi ke da matar aure amma shi ainihin wa ɗin ba shi da mata kuna fahimta ta da Allah idan suka zo wani gida inda suke bukata a basu masauki kuma masaukin a cikin gidan matan aure ne ina tambayar ku wa za a fara bashi masauki cikin gidan matan aure na'am shi wannan kanin kubarwa din yana mala kwarai yana malam sai mace algafa ta malam to ga shago ka zauna can ga sahihul bukhari a yi nazari ya so a amfanar da mu shi ko wannan kaga kanin ya ci albarkawa kaga wannan ashe kenan a rayuwa irin ta zamantakewa ashe mace ma kan kara ma kima kenan ban gane ko kun gane ba ta ko da ya mace ce yanzu abin kunya ne mu dai a rayuwar mu ta musulmi a wannan yanki a ce ga wata yarinya shekarun da talatin ko a ce budurwa ce kai budurwa a shekara talatin ya ta zama guzuma wannan ai Akwai kwarai kuwa guzuma mana yau ba zai ta astaghfirullah ina karanta labarin wata yarinya likita ce ta ce lokacin da zan yi aure naki duk wanda ya zo sai in kore shi na ce dole ne sai na karanta medicine sai na samu mbbs na yi house housemanship na yi waiwai da sauransu yana ya saudiya ce ina karanta a wani littafi wata ran amina lokacin aikin haji sai take cewa na ki aure na kori duk wanda ya zo sai da na kai shekara arba'in cur wai a matsayin budurwa la ilaha illallah ta ce to na yi karatun na zama likitan sai in tashi in je asibiti sai in ga mata kowace ta rike jariri a kirjinta tana cewa kai co ina ma a ce nike da wannan jaririn wanda ainihin zai tausaya min in na tsufa sai ta rubuta baitoci tana kuka tana cewa laqad kuntu arju an yuqala tabibatun laqad qila madha nalani min maqaliha فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس يرثى لحالها ta ce burina a ce da ni likita to yanzu an ce and so what sai kuma me an ce likitan lokacin aure ya tafi lokacin kuma da gudu nake farauta ko a zo a aure ne ta ce da zarar mutane sun zo da zarar an kyankyasa musu shekaru na sai su ce wa shekara arba'in saura kilta daina haihuwa menopause period saboda likitoci ai sun ce mace in ta shallake arba'in zuwa da biyar ta daina haihuwa menopause wallahu ala kulli shay'in qadir ba abin da Allah bai iya ba amma abin da ke akwai kenan ina fata kun binci me nake so na faɗa nan fa'idar aure kenan ta fuska uku bari in fahimci kuna fahimta me nake faɗa na ambaci fa'idodi na aure guda nawa zuwa yanzu guda nawa fa'ida ta farko me ce Ta kun ga ba kwa tare da ni ba kwa tare da ni ni ka'idar karatu na idan na yi sai in dan taba in je. kwando na zuba ma ruwa ko bokitin karfe na zuba ma ruwa yanzu ku tabbatar min ba kwando na zuba ma ruwa ba bokitin karfe ne ko dai ku faɗa ko lacce ta tsaya haka a to ku faɗa mana fa'idodi na faɗi guda nawa sofa fa'ida ta farko na ce me yawa amfanin aure ta fuskan tattalin arziki the economic advantage of marriage ko kuma ahammiyatu ziwaj iktisadiyyan na biyu political advantage of marriage أهمية الزواج سياسيا نأكو نعم social ماذا الله spiritual advantage of marriage wato ahammiyatu ziwaj ruhiyyan ma'anar wannan magana wanda ya aure annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma ibnu mas'ud yace hatta loma hatta luqma lati taj'alu fi imra'atik hatta loma da za ka sa a bakin matarka akwai lada ah, ashe kenan in ka ciyar da iyalinka ka bata ci ka bata sha kowane abu ba wai ana nufin ka sa ta gaba ka yanko ka ce to bude in sa a baki ba abin da ake nufi ba kenan ma'ana ka bada abinci kuma in kai haka ai ba laifi bane ko ko laifi ne ka yanki loma ka bata kana mata lele kana wallahi sai ke kana bata ba laifi bane maza ku koyi wannan halin zan zo kan wancan magana ya fita uku ta shi uku su haɗu kan uku tara ta ma'aurata kenan to kin ga ashe duk lokacin da ka bada abinci kana da lada shine wato ainihin muhimmancin aure ruhiyyan samun lada na nufin haɓaka maka ruhin kagon ubangiji sannan daga ƙarshe kuma wato aure na da ainihin amfani wato ta fuskar lafiyar jiki ko shakka babu lafiyar jiki me dalili yanzu kun san abin da muna kiran wannan me ainihin the physiological man iya kiran shi da wannan sunan advantage of marriage an gane ko wato aure ta fuskar lafiyar jiki health ziwaj sahiyan domin kun sani a dalilin zinace zinace a yau a billah da ayyuka na banza da ke faruwa cututtuka ga sunan iri iri iri iri amma ai baka ji an ce ana kama da cutar aids a gidan aure ba ai su kansu likitoci sun ce da mu kashi tamanin cikin ɗari na abin da ke janyo kanjamau zinace-zinace ne da luwatsi da maɗigo da rayuwa ta banza sauran ɓangarorin ba su da yawa misali kamar ƙarin jini blood transfusion misali kamar almakashin da aka yanke ma wani mai ciwon ya ɓantare masa hannu jini ya biyo ta kan wannan almakashin kuma ba a wanke ba na'am kaga wannan kenan to in ku kashi 80 cikin 100 a dalilin zinace-zinace ne yau mu musulmi ai kallo ma an ce ka sarrafa idanunka ai قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير kenan ashe aure na da نادى baka kariya ga barin tsallakawa ka je inda bai halarta gare ka ba ke yasa yanzu ke ta rikici a daina auren domin a ci gaba da fasari da zinace zinace dan cututtukan su yaɗu tsakanin musulmi adadin mu ya ragu tunda akwai ajanda na rage mutane an ce kun yawa kuma suna cewa kuna ƙara yawan haihuwa adadin kuna raguwa the more you produce the scatter the food you eat becomes kuna haihuwa abincin kuna raguwa to waɗannan su ne fa'idodi na aure da na hararo guda nawa guda biyar iktisadiyyan siyasiyyan ijtima'iyyan ruhiyyan sihiyyan to baya ga wannan idan mutum zai nemi aure to an ce yana da kyau ya fi wannan matar abu guda uku farko ya fita shekaru na biyu ya fita ilimi na uku ya fita abin hannu kwandalar hannunsa ya zamanto tana da yawa ko za ka iya hararo mana wani dalili a ƙur'ani da zai goyi bayan wannan sun ce da kai eh dalilai guda biyu Allah ta'ala ce me الرجال قوامون ما لن كرنتم من آية دين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أحسنت kun ganin Allah ta'ala ce mai arrijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات للي ماذا وجاية بكو الرجال ماذا قوامون فوكي لتشيوا كلمة قوام فعالي مبالغاتي الرجال للي ماذا جي قوامون سوني سيو ما ستشيوا على النساء كم مات خلاص ayar bata ce an-nisa'u qawwamatun 'ala ar-rijal bil laysa hunaka ليس ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd to tunda dai maza so ne tsayayyu kenan a gidan aure wa ake sa rai ya kula da gida wa ake sa rai ya biya kudin wuta mai fabe wa ake sa rai ya biya kuɗin ruwa wa ake sa rai kuɗin makarantar 'ya'ya wa ake sa rai ya kare matarsa gabarin abin da yake bashi da kyau wa ake sa rai ya ciyar wa ake sa rai ya tufatar wa ake sa rai ya shayar wa ake sa rai ya kula da lafiya wa ake sa rai ya kare mata mutunci wa ake sa rai wa ake sa rai wa ake sa rai kuma amsar ku ba za ta zarci namiji namiji namiji namiji ba alaysa zalika kadhalik to shikenan tun da yake haka ne kuwa to sai wancan mai hikima ke cewa to ai sharuɗan mutum ya zama qawwam kun ga wannan suna ne ko ko kuma ka ce sifa ce to menene masdarin sai ki ce alƙawama, ko alƙiwama, wato alƙawama tsayuwar da namiji ke da ita daram kyamkyam akan matarsa ana kiranta mai alƙawama. to kafin ya zamanto ka samu damar wannan kawama shine yake cewa dole sai ka hada abu guda uku din nan ina fata kun fara jin ukun namiji ko ya fita shekaru wani abu ne wanda yake sananne ai saboda idan kika kalli ai mafi yawan abin da ke faruwa kenan kashi casa'in cikin ɗari na ma'aura namiji ne babba ko mata ce babba ina tambayar ku shi kenan ko da an samu a wani lokaci matar ta girma namiji ba a kallon wannan malaman usul na cewa alhukumu lil ghalibi wal andaru la yuqas alhukumu lil ghalib wal andar la yuqas a har kullun hukunci na abin da yafi yawa ne abu wanda yake nadiri ba a sashi alisafi. lissafi kudu ba alal misali karkashin wannan kaida usuliya daga ina ne ake so mutum ya fara wanke fuska malaman mu a fiqhul maliki suna cewa me wa awwalul wajhi min manabiti sha'arin ra'asi wai fuska na farawa ne daga inda gashin kai ke tsirowa kenan kin ga daga goshi kenan to sai aka waye gari wani yana da ainihin sanko asla bold headed shi na shi gashin na can baya sai ki ce to tun da yake ba nan ba can ne tsakiyar kai gashin kai bullo to fuska ka ta koma kai kenan ba zai yiwu ba sai mu ce to masu sankon nawa suke a duniya wai in ka kamanta dan da suka saraka al-hukm lil ghalib wal andaru ايش la yuqas saboda haka ya fita shekaru shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am tsakaninsa da matarsa ta farko na Khadija Allah ya kara mata yadda bar na tambaye ku shekaru nawa tsakanin su waye girma wani ta girme shi ko to kaga ba za ka ce a to ai sunna ita ce ka aure ta girme ka ba haka magana take ba domin in ka duba kuma sauran matan gaba daya akwai da ta girme shi abadan da ya tashi auren na ummu salama Allah kara mata aminci sai ta ce ku gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina da shekaru kuma ina da kishi sai ce ku je ku gaya mata in shekaru ne ai na girme ta kai kenan na biyu sannan kuma ta ce ina da yaya da yawa sai ce to ƴaƴan naki zan zama uba gare su waɗannan ƴaƴa sun caɓa suna da uba irin muhammadu dan abdullah sallallahu alaihi wasallam ina ta samu irinsa sannan kuma kishi ko zan roƙi Allah ya raba ta da wannan ciwon la ilaha illallah sai wai kishi kuma mata Allahu akbar kishi kuma mata Allahu musta'an saboda haka yan uwa abinda nake cewa kaga baya gana na Khadija duk sauran matansa sallallahu alaihi wasallam wa kike da ita ta girme shi a kaga ba za ka ɗauki kes ɗin Khadija a matsayin hukunci ba in ka koma kan wannan ka'idar da ke cewa mai alhukumu hukmu lil ghalibi wal andaru la yuqaf sannan ya auri nana Aisha Allah ya kara mata yarda in tambaye ku ƴan uwa nana Aisha matar manzon Allah ta nawa ce ana as'alukunna ita ce matarsa ta uku jami domin ana samun wasu na kuskure ce ta biyu ce ba ta biyu ba ce ita ce ta biyu abada wace ce ta biyu to sauda na na sauda bintu zama an gane ko dukkanin su shekarun su ba su kai na manzon Allah ba alaihi salatu wassalam sannan kuma kaga ai da yake gaya ma ɗaya daga cikin sahabbai yaya uwa ka aura bazawara ko budurwa yace bazawara ce yace fa halla bikran kai na ma ce ayan budurwa ce ka aura kana mata wasa kana maka wasa saboda an ce wai in ka tashi aure akwai mace gare ka akwai mace a kanka akwai mace gare ka ko a kanka ya danganta hunaka zaujatun laka wa zaujatun alaika wa zaujatun laka au alaika. to sai suka ce alaika bilaka la alaika akwai mace gare ka wai ta ce yarinya budurwa da babu wani makhaluki a rayuwa da ya fara aurenta tunaninta da kwakwalwarta da fikirarta ka ce yace kuma akwai mace alaika wannan wannan kawai bayani ne na wani kawai yake bayani nuna muku cewa wadda ka auro tana da ainihin ƴaƴa da yawa da wani namiji sun rabu to in baka yi sa'a ba kuma in abu bai tafi da kyau ba duk tunanin tana kan tsohon gidanta ne ba dole bane ya kasance ku hakuri amma bayani in ya zo sa ake yi sannan akwai laka aw alaika ya danganta ga mu'amala duk wannan magana in dai da kyakkyawan alaka da mutuntawa ba abin da ba zai kasance alkhairi ba wacce ta taho da ƴaƴa da yawa sai ta kasance laka din shi sa ke son mu'amala mai kyau walahunna mithlu alladhi alayhin bil ma'ruf wal rijali alayhin daraja wallahu azizun hakim sauraka shi shike na farko na alqawama cikin abubuwa uku cikin tara tara ma'aura ya fita mai yawan shekaru saboda akwai yiwuwar in dai ta girme shi in babu tsoron Allah a zuciyarta in ya bata umarni sai ta ga to ai ko ba komai na dai girme ka in dai bata sa ta kawa ba sai ta ga ko ba komai dai ai na girme ka akwai yiwuwar rene shigo tsakanin su to kaga kawama ta samu mushkila kenan kuma gashi an ce qawwamuna 'ala nisa kuma gashi Allah ce qu anfusakum wa alaykum nara mazaje ku ne ababan tambaya saboda ka ya fita me ya fita na biyu ya fita ilimi hada bai. wannan a fili ke aiki ku an kusa kun mu ahlikum nara ku tsara kanku da iyalanku gabarin shiga wuta da me ka tsara iyalanku gabarin shiga wuta da tauhidi da me da karatun sunna da me da sanin shari'a da me da sanin sira rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai saboda ka samu abin kawai to da Allah idan mijin ya zamanto ba shi da ilimi ta yaya ne ne zai iya karantar da matarsa kun taɓa samun rayuwa ta tafi daidai mijin jahili matar na da ilimi a bai tafi daidai sai dai ta yi masa kara amma tana ganin sa wato wani irin hungun ma'ahu ne kamar labarin da wani malami ke gaya mana ne wani mai kuɗi ya auro wata yarinya masha Allah an tilasta mata saboda yana da kuɗi ita kuma karatu take yi ya shigo ɗakinta sai abin kamar almara wai sai atishawa ta ce yarhamukallah sai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu wai wannan wai wai wai wai wannan shine amsa yarhamukallah to shine tace a ah, to ni gaskiya ban fahimci haka kake ba kai atishawa in ce yarhamukallah ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamd to ni gaskiya zama da kai ba zai yiwu ba ma'ana ba abin hannun ka ake kallo wato kaga nan inda misali shine ya mata tai haka zai damu ta ta a ma ya kamata ke karatu ai to an waye gari yau maruru ya tsara bakin zabiya ina magana waka kuma to ashe abu ne muhimmin gaske an ya kuna zauju akthara ilman min zauja ko min zauj dan lafazin zauju lafazi ne mushtarak ana gaya namiji ana gaya mai mace wa khalaqa minha zawjaha a shi kaga muhimmancin ya zama kana da ilimi kenan tun da ma nauyinka ne ka karanta da iyalinka qur'ani ka karanta da kai ba ma ba kar ma akai wannan lokaci tun lokacin neman aure ya kamata ainihin alamar iliminka ta fara bayyana misali wajen neman aure na sha faɗa akwai abu guda hudu akwai yaushe ne ne akwai zuwa yaushe ne ne akwai menene akwai a ina ne ma'ana idan mutum ya je neman ya mace da aure to kun akwai abin da kira khitba menene khitba courtship eh kokarin tallata kanka zuwa ga wannan mata dan ta yadda ta amince ai auren shari'a bata amince da bata haramta haka ba amma dole a samu abu hudun nan yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne ga bayanin su yaushe ne ne ma'ana yaushe ne ne za a je taɗin kwarai kuwa yaushe ne ne zai je taɗin in aka ce eh ya ce dan ringa zuwa taɗi gidanku bayan karfe ɗayan dare to munafinci za a yi eh, kwarai kuwa shi yasa dole mu san yaushe ne dole kuma idan iyaye suna da mutunci da kima ya kamata su faɗi to kai zaka aure yar mu ba mu ki ba amma muna da kaida a gidan nan ba a zuwa taɗi da yar mu sai bayan sallar la'asar ido na gani ido ko kuma ka zo bayan lisha karfe takwas ba a yi bacci ba na musamman ke faruwa shine ma'ana mai yaushe ne ne kun kiyaye na biyu kuma zuwa yaushe ne ne ok ka iya cewa yaushe ne ne karfe takwas amma su dinga yin zulaki wajen kusan awa biyar ana ta zance saboda ka dole sai mun san yaushe ne kuma zuwa yaushe ne ne kaga ka zo taɗi karfe takwas takwas da rabi ta shiga tafi kwarai kuwa minti talatin bai saba minti talatin bai isa ba ya isa duk wani abu da za ka gaya wa mace ka tallata kanka zuwa gare ta yadda addini ya ce minti talatin ya wadatar kun fi son a yi ta surutu mara kan gado a ɗauko gabas a kai yamma kudu arewa a yi ta hayaniya a dinga yi miki karya A ayan kika aure ni ai za mu tafi america ai za mu tafi nairobi ai kaza kaza kaza ai za ai wallahi kin huta a gidanku ba ki hutawa yani hada junun ya jama'a wal shawara nake bayarwa kawai minti talatin amma in ya kai awa kala kala ba ya danganta ga me kuke cewa saboda haka na farko yaushe ne ne na biyu zuwa yaushe ne ne na uku menene wannan na uku shi shine makasudin da ya sa na ambaci magana in ba gaba ina magana ne akan ya fita ilimi nace ilimin tun lokacin nema aure ya kamata to menene kuke tattaunawar the content of discussion ya kamata ya zamanto ilimi ne misali lokacin da ka gama ci kana son ka aure ta zuwanka na farko ce to wance a kafin na dawo gobe da Allah ki je ki haddace daga أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله wannan shine ainihin zancen da za a yi gobe aka na baki haddar ainihin aya ainihin goma ko ashirin ko talatin wallahi sai ka ga auren ya fi kyau sai ya armashi don an fara gini da ainihin ilimi ko kuma kace to shikenan bari in baki wannan jumla da Allah ke je ki yi irabi ja'a zaidun menene ja'a din nan menene zaidun din nan dala ki yi irabi ki sentence analysis in na zo gobe wannan shine abin da zai zama abin tattaunawar mu ko kuma ka bata hadisi ta haddace ko kuma da Allah zan baki baitoci guda biyu cikin albaikoniya مسلسل قل ما على واسكن اتى مثل انا والله انبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسما كي حدث شو انا اكن علم الحديث حكم كبات بيت تشكين القواعد الفقهيه زن باكي بيتوتي اكو القواعد الفقهيه مثال نصر صادي اللي كي وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة مثلا إذا ما تشي نعمل بذائي إما بوكو نتو زنباكي it's part of speech كي زيكي حد تشيرين سو يا يا سوكي كي نوكو adjective adjective كيري نواني noun pronoun verb adverb adjective preposition interjection conjunction مثالي adjective كيري نواني akwai qualifying adjective akwai kuma ainihin quantifying adjective iri nawa ne akwai demonstrative adjective da sauransu shi ya ta alheri da a zo ana tattaunawa aikin gafin din nan kuwa kin ga dan ibo a'udhu billahi minash shaitanir rajim da sauransu sai ku bincike nake ko na gaya muku ya fita ilimi nake cewa wajen ilimin tun neman aure ake bari akwai wata ran wata yarinya a Kano ne cikin samarin nan masu kai na rawa an ci zanzaro an yi aron mota daga sun da yawa daga cikin 'yan mata ana birge su da wannan a yi aron abin hawa kuma da yake zamanin tafi da gidanka ne sai a tafi da ke da gsm ana yi ana ana tattauna don ki gari ki san ba akwai gsm ina abin da ya zama ruwan dare ga dole har ka burgewa da wannan ba ka burgewa sai wadda ta zama kidahu ma ba ta san ina ta dosa ba ana wannan yara suka zo suka ga wannan yarinya ana wani guntun turanci ana karya wai sun zo neman ta ne da aure sai ta yi musu larabci mai lafiya ta kuma kawo turancin ta dora ta ce ba zan tanka muku ba ku amsa min da larabcin wannan shine sharaɗina na ku neme ni da aure ai fa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu an sharida ai da nan sai gayu wannan ya kalli wannan wannan ya karce kai a yarinyar nan gaskiya mu shafa makan mu ruwa ta fi karfin mu ai da muka je shayi take yi wala wata ne shayi Allahu musta'an wai abin da nake so na gaya muku ku lura ba wai ina so ku yi dariya bane abadan makasudina in gaya muku cewa waɗannan awa ne ke faruwa a yau ku ɗauke su a matsayin darussa a zo a yi miki ƙarya a yaudare ki a yi miki tsakiyar da ba ruwa a cutar da ke na sha ba da misali a irin wannan lokacin kila ma na taɓa gaya muku irin wannan a nan wurin zan sake maimaitawa dan laraba suna cewa ma takarrar takarrar ma takarrara takarrara wai duk abin da ya maimaitu to kuma sai ya zauna takarrar bilka wata yarinya ce aka zo neman ta da aure yaro ne ke neman ta da aure masha Allah yana son ta tana son shi kuma ɗalibin ilimi ne wani mai kuɗi sai zo malam daga baya bayan duk shekarun da suka yana neman da aure mai kuɗin ya sayo mota ya ba uban rana tsaka uwar kuma ya biya mata kuɗin kujerar hajji ka suka kira ya suka ce to ke wannan yaron ki manta da shi ba karatu za mu ci ba na eh, inda inda ki huta ta yi suka ce ba za mu canza ba suka aura ma wannan mai kuɗi wannan yarinya ashe matsafi ne abu billah kuma inda labarin ya zo mana ya kuma tsafin da ita la ilaha illallah kwana biyu ya je gun iyayen yana koke-koke a wance ta mutu Kare da yake basirar su ta tafi ai da sai su tambaye shi to da ta mutu nuna mana ina kabarin ta yake amma kwaɗayi kenan ba su yi wannan ba sai cewa suke bayan kwana biyu to ga kanwata ko za su tsara eh ba da kuɗi ba abin da ya cike halaka mu'amalar yau kenan kwaɗayi na abin duniya sai ya ce mata kinga ko ina a gidan nan ki shiga amma ban da wancan ɗakin to ta yi karatu sai ta ga a jikin ƙofar ɗakin an rubuta the dark room the dark room albaitul muslim ɗaki mai duhu aha the dark room إذا عرف السبب بطل الأجر karki shiga ɗakin nan iyaki summa iyaki barnawa ko badarawa ko rigasa ko ko ko a cikin garin kaduna in ka ce da shi wane an kafa doka an haramta maka zuwa unguwar sarki to ka tsokano rigima dan sai ce a ah, to saboda me wallahi sai an je ko a mutu amma inda za ta kyale shi <laughs> sai shekara bai zo ba wannan shi kira me curiosity kenan hubbul istila to lokacin da ya ce da wannan yarinya tatta kuskura da shi da ce a ah, ina matarka ana laka zaujatun wa tamna'uni min dukhuli baitin min buyutik wa anta li zawji hada la yumkin wa lan yumkin ana adkhul wal yakun ma yakun zan shiga duk abin da zai faru ya faru So haka yani ta bashi abinci ko da abincin ne wata ne ya manta zai manta ki din mota akan teburin abincinta ya tafi suna hira suna tattaunawa irin na ibilisai matsafa sai suna ab a ya bar wannan ɗakin a teburinta ita kuma yana barin ki ta ce madalla sai ta buɗe sai ta ga yar uwarta yadda ta san bandan kifi an yi tsafin ta tafi sai ta kwala iho kafin ya hango mai ke faruwa ya runtumo ɗin mota ya rugo da gudu amma kafin ya zo aikin gama ya gama ubiya al'amrul ladhi fihi tafiya wannan labari ne kawai a ɗaya daga cikin yankunan mu na ƙasar Hausa a wani gari ne ba zan faɗa ba Allah ruba asiri Allah ya kare mu Allah ya tsare mu na kawo nuna mana yadda kwaɗayi ke halakar da mutum inda kwaɗayi wallahi da wulakanci so a hirɗinku yan uwa matasa yan mata akwai masu yawo da abin duniya su yaudari kuruciyarku har ma kuma yan uwa gaurawa a ku kada da misali kin daɗe Allah bai kawo miki miji ba ko da mijinki ya rasu ko wanda dalili saboda kin zama desperate kin damu kwarai kina son ki aure ki mance da kahidodi ki mance da mutunci ki mance da muruwa ke kowa ma yanzu a a isbiri inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar kuma da lokacin sa Allah ka samu dace saboda haka mu koma kan magana ya fita me shekaru na biyu fita me ilimi karkashin ilimi ne yake cewa hatta wajen neman auren ya zamanto menene na farko tukun yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne sai kuma me menene me za ta zama za ka zo ana miki magana rashin miki ce kaza ni fa ina da mutunci na ɗauka kai mai mutunci ne kai za ka zo kana magana mara amfani ganin abin da zai amfani mu tun daga lokacin da kake nema na da auren lokacin auren mai yawa Allah ya sanya albarka cikin wannan abu in bari amma kawai a same ki kawai na irin tuwon laushi halas yadda aka yi da ke bari ki san kina da mutunci kina da kima haifakki aka yi tsada ke gare ki ba daga sama kika fado ba okay sannan kuma mun ce yaushe ne zuwa yaushe ne menene a ina ne na hudu ke a ina ne za a yi taɗa. ai da muhimmancin gaske ka iske an zo an ɗauki yarinya an sa ta a mota mai gilashi mai duhu tinted glass kaga a ina ne kiyar kaga shi umarci za ko ya kai ta ɗakin ta la ilaha illallah daga shi sai shi ga la ya a ina ne ta ko a je wata munafukar kwana a gindin bishiya a ina ne kamar abin da ke faruwa kwanaki na jami'ar maiduguri ne mai wata lacca ta su ta jihar ne. wallahi abin da ke faruwa sai ga mutane sun zo da motoci a la. a gindin bishiya ake sabawa Allah da yara ɗaliban da ke makaranta da sunan kai yawa da sunan ilimi Allah wa ni'mal wakil saboda haka yaushe ne ne zuwa yaushe ne ne menene a ina ne lokacin neman aure kenan saboda haka mu sake koma kan magana ya fita shekaru mun yi bayani kan wannan ya fita ilimi a sa muke sannan kuma ya fita dukiya wani abu ne da yake sananne saboda aya da malam idan ya mana ce wabi ma an faƙo min amwalihim ai kaga Allah bai ce wabi ma an anfaqina ba dan ce ko mace ake nufi ma an faƙo maza su ne tsayayyu akan mata saboda fifi ta sashi da Allah akan sashi Wabi ma ai wabi sababin sababi ma ma mausuliyya ai wabi sababin sababi an faƙo min amwalihim bai ce min amwalihinna ba kenan ashe budget da kasafi a wayan wa yake miji to tun da yake haka ne kuwa to ashe abu ne muhimmi fita ne abin hannu kuma duba yan uwa musulmi ko da mace miloniya ce kun san ciyarwa da shara ba kanta yake ba ko sai dai ta taimaka wa miji saboda hisani ko kuma kun san akwai mata na kirki da wallahi sai ga mace ta fitar da gwal ɗinta ta fitar da warwaro ta fitar da wato kwandage ta fitar da murjani ta fitar da abin da babanta ya sayo mata ta sayar mai gida ta je ta ci bashi je ka sayar cikin rufin asiri ka zo mace Allah zai bude mutum yana bukatar irin wannan mace ita ce matar rufin asiri kenan ba matan kuyatu matar tonoro matan ainihin zagalgala sirri jama'a na gani ba wacce ta zo daga gida ta kungan mu duk damunan muna zaman kaddara a gidan yau kwana zaki kenan abincin ma ba abin da sauransu bai kamata ki kasance ta don mace take ki hafi za ta nil mai ɗore ghaibi sirrin miji ya fita shekaru ya fita ilimi ya fita mai abin hannu ku kalli yadda rashin abin hannu ke sa yara yan mata ke lalacewa yau mijin ba shi da abin da zai bayar a ci to je ki talla kaga daga talla na masifa ce talla wallahi akan bincike da ya kamata a ce an samu talla na yin dalili wato ainihin shi wato dalili kashi yana da kashi tamanin cikin ɗari na abin da ke janyo lalacewar yan mata matasa ka ganta a tashan mota ka ganta a ɗan awaki ka ganta a masu vulcanizer ka ganta gaban katti kuma abin da zai baka mamaki abin da ake tallan bai taka kara ya karya ba bai ja abawa ya tsinka ba Goron da lansir wani lokaci na gyada da faffiya da maro-maro da soyayya ko wani lokaci ma irin abu ɗaya ita nan na ƙauyuka ne irin su aduwa aduwa aduwa da kurna da irin su tsada in akwai suke na hayo kaga yarinya baliga ta zo ta tsaya shi keke za ka saya tana tura ke ji gaba wannan da irin satarci ne wannan za ka saya to shi kenan kin zo kin ce za ka saya aikin ga ba kayan kike tallata masa ba har ke kanki kina tallata kanki da kanki me amfani da lintoro ke zinki me yake rubi da wannan in ba shaɗanci ba to amma wani lokaci kila uban ne ba shi da abin da zai ciyar ita kuma ta ce to kaga ba fa za mu zauna haka ba ya ta talla kawai to in ki je tallan nan akalla akwai abu guda uku na farko akwai irin wata kunya saboda yau da gobe ta saba na biyu akwai saba da miyagun mutane na uku akwai yiwuwar mummunan abu ya faru ka ji an ce an yi ciki daga nan kuma sai a sa ta taki ana zare mata ido ki faɗi ya miki ko mai yanka ki ya kun zalunce ta yanzu za ku yanka ta yanzu sai haka dole ne samun abin hannu mun san talauci babban masifa ne yan uwa Allah ka yaye mana shi wallahi duk jama'ar da aka watsa mata talauci an gama da ita talauci wannan kuma shine abin da kasashen da aka ce sun ci gaba suke yau yanzu misali akwai kasashen da ake kira G8 G8 group 8 waɗanda suka fi kowace ƙasa suka fi kowaɗanne ƙasashe ƙarfin tattalin arziki waɗannan ƙasashe da ake kira G8 wani malami Dr. Abdulaziz Kamil yake cewa wallahi duka duka G8 ba su wuce 10% na mutanen duniya ba lokacin a gaya duka duka ba su wuce 10% na mutanen duniya ba amma kuma abin mamaki suna da 3 over 4 na arzikin duniya a aljihunsu kaga ina adalci ne suna da rubu'i uku na arzikin na 3 quarter na arzikin duniya suke da bankin duniya suke da asusun ba da lamani imf suke da paris club suke da london club suke da waye-waye da sauransu kudinmu ya zama yayi muna faɗin wannan idan mu fahimci yadda talaucin an yaɗa wa mutane ne shi yasa ko siyasa aka zo da zaran wani ainihin local mai neman ciyaman ko na waye wanda dukiyar al'umma ya sace in ya zo da zaran ya dan watsa kwabbai sai a bi da gudu mun zama kamar ayan kayan saboda talauci Allahumma inna na'udhu bika min al-faqr saboda haka yan uwa ya fita abin hannu saboda inda a wadata ƴaƴansu za su je makaranta mai kyau mutuncin matarsa zai tsaro don Allah akwai daɗi a ce mutum yana ƙoƙarin tara sunna ga matarsa cikin hijabi da niqabi masha Allah amma tana haba ba, wannan ba kazanta bane haba ba? ina ma ba ba a ce na namijin ne amma a dalilin rashi sai daga an tilasta shi zuwa ga ke da matarsa je ki hawa dan ba dan ba nan wane ne na musiba ko ta tsaya tana tare mota daga kawo za ta kakuri kawo ka ta ba har ta gaji likis lokacin da wani abokin mijinta ko wani na kusa da ita ya ganta ya ce to hajji ya shigo me zai iya yiwuwa mala'ika ne shi shi ma'asumi ne ballantana nawa aka sha samun mata da niqabi da gida wata wallahi akwai aboki dan uwana ne yake gani ya dawo daga makaranta sai ga wata mace malam ta jigata kuma cikin hijabi wannan wani abu ne kuma daban suna da alaka ne to abin ka da dan uwa mai kishin addini mai tausayi sai ga wannan ai mace ce kuma tana ko kawai za ta shiga motar haya sai fakin din motarsa sai ya buɗe ƙofar baya ta mota ya ce wa Allah shiga ga yamin duk inda zaki na kai ki shi manufarsa ya taimaka ma halin da take ciki da ta yi wannan matsar da ta shigo motar tasa tun a baya ne ya salat da ta rufe kofar motar ta baya sai ta buɗe kofar gaban ta ce kusa da kai zan zauna sai ce me don Allah fita ce don Allah don Allah ka ce roke ne fita fita fita fita wannan shigo da abu guda biyu ne abu biyu nake nufi nan ma'ana ijabin da muke magana da niqabi mata yan mu yan uwa matasa wasu daga ciki da masu mutunci masu kishin wannan abin akwai kuma ana samun baragurbi da ke fata mana suna ana samu jagirai ne shedano ne Allah kuma ka isan mana tsakanin masu wannan kuma ba zai zama dalili ba ga wani mutum wanda rabonsa na karatu ga alama ba shi yawa shi gidan rediyo yana so kan nikabi wanda daga jin kamun kwanan da kasan jahili ne don mun jin yayi daga jin kamun qur'anin sa ka san bai ma mai me yake ba ya fito ya soke ni qabi yana zagi da sauransu jahili kenan murakkabi bai sani ba bai san bai sani ba to da nan ba a sauransu saboda kare in ya wuce fitar ka fitawa ake yi a ci gaba da karantarwa kai ya fita ilimi ya fita dukiya ya fita me wannan shine ukun aure cikin taron ma'aurata sai kuma tafi shi abu uku ina fata kuma jana da kyau sai kuma tafi shi abu nawa to ukun nan ma da dalilan su mun zo bangaren da ku ake magana da ku yanzu ukun ba kudin nan mu ne yanzu ukun nan kuma me ku ne za mu zo kuma inda da mu da ku muka aka ce tafi shi abu uku amma ukun ma kishiyoyin nashi ne na farko tafi shi karancin shekaru na biyu sai yake cewa wanda za ku sha mamakin abin da ya faɗa yanayi kyanta kyau irin na fuska ta fi shi abin mamaki na uku yanayin tata soyayyar ta ɗan tsara tasa kaɗan kai akwai dalili ita mace asali yar ado ce haka Allah ce ko awa man yunasha fil hiyya iqra awa man yunasha fil hiyya جميل الله تعالى نتشوى أومن ينشأ في الحلية رواية ما لها كبرتو رواية تشكي رواية من تتوير دردو وهو في الحسام وهو في الحسام غير مبين الله تعالى يودع أكها لكيتا أكن أدو حلية ma'ana mace yar ado ce to sai yake cewa ai kyanta bangaren adon ne abin da mijin zai gani hankalinsa ya dawo bangaren haka kuma soyayyarta ta ɗan ɗara tasa kaɗan misali bangaren hadan ne na biyu in ka ce soyayya akwai soyayya ta tsakanin mata da miji amma bayan soyayyar akwai kuma rahama ciki shi yasa yace me wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja kun karkashin wannan aya Allah ya ambaci abu nawa biyu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga ayar Allah ya halitto matayenku daga jikinku tace litaskunu dan ku samu nutsuwa da su sai sanya mawadda alamu suka ce mawadda farkon neman auren kenan alakar da ke tsakaninku kawai soyayya ce tsorata kawai tunda babu wani abu da ke nuna jin kai da ba za a rawa misali ba a yi wata so abu na farko da ke tsakaninku mawadda ce an gane ko za ka iske an yi aure ana taukin juna masha Allah ta sanin kuma samu haihuwa to kaga ta rahama ta zo da jin kai to kaga mace soyayya ana gani ta fi karfi daga jarabin ta kenan wannan rahama kuma sai Allah ya sanya ma ita kanta mahaifa sunanta mai arrahi sai malamai suka ce an ɗauko arrahi ne daga rahama a shi kenan ita take ta da jin kai da tausayi da taushi ko da harshen hausa ne da Allah ina son tambaye ku da ƴan uwantaka da ƴan ubantaka wanne fi hadari na'am idan bahaushe ya ce ai uba ubana ne wa ne da ki ce wani ɗan uwana ne da ki ce ɗan uba wanne fi to ashe nan kun ga mai kyau ɗin an danganta zuwa gare ku ɗan uwa ɗan uwantaka ba ɗan taka ba an ce ɗan taka rikici ne ɗan uba ne ga kaya ma'ana ashe hatta ma ɓangaren tausayi da jin kai an ba ku so saboda wannan yake cewa tafi shi abu guda biyu bayan wannan ɗaya karancin shekaru kyanta amma ku lura nan muna da kuma tsokaci hakikanin kyau bin Allah shi ne kyau ba kyalkyalkyalkyal na fuska ba e wannan ana san shi kyau na da kyau amma hakikanin kyau bin Allah lisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalu din wal adab to tafi shi kyau kamar da yake bayani tafi shi ainihin na ta so din ya tsoro abubuwa nawa kenan abubuwa nawa kenan sai kuma su haɗu kan abu tara ko kuma su haɗu kan abu uku ke akwai abu na uku yake cewa su haɗu akan addini guda ko shakka babu idan ana son rayuwar aure ke kyau a dole ne ya zamanto abu da zai kyau ba yana musulmi tana kirista ko da wasu na cewa ai shi ke tunda an halatta mutum ya aure kirista to amma an ce ka aure kirista ne saboda dalilin akwai yiwuwar ta zamanto musulma ne ina amfanin ka aure kirista yar mission ka je masallaci ta kwashi ayanka ta kai ta church ka mutu ta mai da su arna wallahi ba za ka tsira gun Allah ba kuma yana faruwa da yawa saboda ka cewa an halatta ka aure kirista ga dalili kuma menene namu na tashi muna auren matan kirista ƴaƴan musulmi mun rasa ƴan mata ne tare da mu masu mutunci masu kamun kai duk abin da kake nema ilimin boko ne ba a kima ba wannan kuskure ne ba da bane yana fata an gane ko su haɗu kan addini guda to addinin nan kuma ba addini guda ba har ma a aƙida guda nan ba za mu so a ce ga yarinya mijinta dan shi'a ne yana zagin sahabbai ba ita kuma sunna abadan ba ba zama lafiya ba zai yiwu ba misali tana kan addini na gaskiya shi kuma yana kan addinin ba misali ahmadiyya kaga ahmadiyya musulmi ne a dawarsu amma sun ci shugaban su annabi ne sunan sa gulam ahmad qadiyani in ba ku sani ba ɗan ahmadiyya ليسوا مسلمين لأنهم زعموا أن رئيسهم وزعيمهم نبي shine gulam ahmad ya ne har tsakaninsa da malaman indiya sai da aka yi mubahala 1907 1908 ya mutu sauraka haɗu a kan addini guda aƙida guda yana matuƙar taimakawa cikin tara ta ma'aura sannan kuma na biyu su haɗu a kan harshe guda ba wai dole su zama ƙabila guda ba ya iya kasancewa bahaushe ita misali inyamura ko ya kasance ibo in wuri ita kuma ba fulatana almuhim ba dai musulmi ba ne halas mu ba ma kabilanci duk musulmi ba kabilanci aka ce ba amma kuma musulunci baya musun kasancewar ka ɗan kabila shi ne suke cewa tribal da tribalist da bambanci an gane ko kamar da na sha faɗa musulunci ba kabila yake ba kabilanci yake ko ba dabba yake ba dabbanci yake ba iska yake ba iskanci yake ba ƙauye yake ba ƙauyenci yake kaga cici din nan to suna cin mutunci saboda haka ba laifi ba ne ya zamanto ɗan ƙabilu daban-daban ɗan ba ya zama suna da yare guda da suke haɗuwa to saboda bambanci yare aya ce ta ubangiji ko ba haka ba Allah yana cewa min ayatihi min khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu iqra wa min ayatihi السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لقيت يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن to kaga waɗannan ayoyi guda biyu dukkanin sun yi magana kan muhimmancin kabila da muhimmancin harshe aya ta farko cikin ar-rum ta biyu cikin hujurat wa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alimin can kuma yace ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il لماذا؟ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Allah na cewa yana daga cikin ayoyin Ubangiji halittar sama da ƙasa da bambancin harshen ku da launin ku a kenan babu laifi a san bambancin kabila amma a samu harshe guda ɗaya misali kabilunsu daban amma duk suna jin Hausa duk suna jin Fulatanci duk suna jin Kanuri duk suna jin Nufanci duk suna jin Igala duk suna jin igbo duk suna jin cakiri duk suna jin urhobo duk suna jin yaren ogoni duk suna jin faransanci wa haka za wa haka za wa haka za yare gaba ɗaya na allah ko a gane ba ne idan ko ba haka ba ba ta jin nashi yaren ba ya jin naka yaya yawon zai kasance sai a yi zaman bebe da bebe kiya saboda haka waɗannan abu guda biyu muhimmai ne sai na uku cikin tara ta ma'aura su haɗu a kan san tarbiyyar babbar magana ke dole su haɗu akan san tarbiyya misali tana da bukatar karatun ƙur'ani ita burinta ƴaƴanta su samu hadda ƙur'ani shi ma uban ya zama haka to abin zai fi kyau an gane ko tana da matukar ba da imma wajen sallar nafila cikin dare shi ma mijin haka kaga an samu a ɗaukan tarbiyyar kenan tana damuwa in ta ji ƴaƴanta sun yi ashar shi ma uban haka abu zai kyau insha Allah tana da gwaninta wajen ƙara ma yara bacci to mai gida ya kamata yaran nan mu ce lokaci kaza lokacin bacci su kawai da zaran goma ta yi kowa like out shi ma haka tana matuƙar sa ido kan irin abokanan da ƴaƴanta ke kai kawo da su shi ma haka amma da zaran ta ɗauko magana ta tarbiyya ya mata tsawa ke da Allah kina mata tsawa da Allah kike su wata ya to abin zai kare wata mace ta taba zuwa ta same ni wata a gida can Kano take cewa malam da Allah ka ban shawara ƴaƴana na kan tashe su su yi sallar asubahi lokacin da kowa ke sallah amma rannan sai babban su ya ce da ni mama ki kyale mu mu yi sallan nan lokacin da uban mu ke yi kuma uban da karfe takwas ke sallah asubahi ka ganin an samu mai mismatch abinda bature da kira mismatch rashin dacewa in dai aka samu mushkila kan tarbiyya to duk abin da kake faɗan nan wallahi abin zai zama mushkila tana son karatun qur'ani tana son karanta hadisi tana sha'awar ta iya tajwidi tana bukatar ta san ilmul hadith tana bukatar san usulul fiqh tana bukatar karatun usulul tauhid usulul tafsir kullu ganta gun muhabara masha Allah har ma tana da budget na sayan littattafai duk wata abin da ya zo hannunta tana da kasafin littattafai don Allah mai gida in ka fita a sayo min a tadmuriyya misali kan aqida don Allah a sayo min kitabut tauhid duk wani kasa da ta ji na yada ilimi mai kyau za ga tana a takaice a rayuwarta tana da budget kan harkar ilimi irin wannan amurkin rayuwa ce to in ka gamu da mijin da ba ruwan shi to za a samu mushkila da tsautsayi in ba a yi sa'a ba wajen kulawa da yaya ko ku gane ne yanzu ga misali uban da shi kawai harkarsa harka ce ta riba a uzubillah harkar riba ce da riba yake ci da riba yake sha da riba yake wa iyalinsa tufafi da riba yake komai amma lokacin da ya je neman aurenta bai nuna wannan ba kwata-kwata ya zo ya tallata kansa ne a matsayin salihi mutumin kirki kuma kan haka aka sani to amma iyayen yarinyar da ita yarinya sai suka yi kuskure domin a ƙadar neman aure ko da mutum ya zo maganar bakinsa kawai bai kamata ta isa ba kansa a kafa kwamiti a je a binciko waye wannan mutumin ya kamata ku san wannan a je a ce to mu muna so musamman yaya alaƙarsa da masallaci unguwarsu yana sallah sau biyar cikin jama'a ya yake da mutane tukun dole mu san wannan kamar yadda ke ma ya kamata a bincike kanki yaya take ya mutuncinta ya kamun kanta to shi kenan sai aka yi wannan aure mutum ne mai harkar riba ita kuma ta san haramun ne kullum kuma Allah da ikon sa takan yi karatu Allah ya hana riba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin misali fa الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماء مثالي tana fassarawa yana ji sannan sai ya ɗauka ko da shi take ce ke da Allah ya ɗata ku me yake nufi ita kuma ta san harkar riba yake ba amma Allah ya kawo lokacin da asiri zai tono ni na ji kullum kina magana da wani yake ribi ne wadan kin ganna wannan harkar to kaga asiri ya tono kaga bata sani ba shine malamai ke cewa karil muttahim an yaqula khuzuni wanda ake tuhuma saura kiris ya ce da Allah ka kama ni mai laifi ne har da kenan to ni gaskiya ba zai yi rayuwa da ke ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk naman da ya kirba ko kuma asuh ya girma ga rauta da shi ta kaga sai rayuwar auren ta samu mushkila a dalilin mai rashin haɗarsu akan tarbiyya ko ruwan musulmi masu girma waɗannan su ne tara na me kuma muka zo ƙarƙashin su mun yi tafri'at mun yi babi babi da yawa waɗannan abubuwa guda tara yana da kyau dukkanin ma'aura su same su ya fita abu nawa tafi shi abu nawa su haɗu kan abu nawa kaga tilka tifatun kamila ke tara ta cika waɗannan abubuwa idan kai magana kan tarbiyya yanzu muke faɗa game da tarbiyya ne hijabi karuwa yi ko raguwa yi alhamdulillah yau makarantun islamiyya sun karu ne ko sun ragu adadin yara 'yan mata da maza da ke haddace ƙur'ani wajen musabaka karuwa suke ko raguwa suke yi tsakaninku da Allah jami'a fina-finan hausa kuma a gidajen aure karuwa suke ko raguwa suke aha to ya za ku kenan yaya za mu yi can kun ce karuwa karuwa nan kuma karuwa amma karuwa biyu ce akwai positive karuwa da negative karuwa shi wannan negative ne to ya za mu gane negative din to shi kenan himmatuwar mu wajen gane illar fina-finan na hausa ita wannan himmatuwar karuwa take ko raguwa a karuwa take ai domin ana wayar da kai domin ana bayani don hankali yana fahimtar baban arziki ba ne adadin mutane da ke yawan zuwa tafsiri a ramadan karuwa suke ko adadin masu shiga musulunci karuwa suke ko wallahi gaskiya ne to mu muna so mu yadda wannan a matsayin wata baiwa ce Allah ya yi mana na cewa lallai ana amfana abinda malamai ke gaya mana ana samun ci gaba to Allah ka daumar mana da irin wannan ni'ima ka ba mu ikon rayuwa a kai ba tare da mun ja da baya ba amma na so ku sani akwai abubuwa da ke ma tarbiyya barazana abu guda uku ko hudu farko shedan na biyu rai na uku mushrikai da kafirai da munafukai duka aje su layi guda na hudu miyagun abokanai duk inda kake magana tarbiyya guda hudun nan sune mushkila al-imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullah bai tashi magana kan jihadi sai ki dama jihadi da waɗannan ake yi ki yaki shedan saboda Allah ya ce shedan abokin gaba ne inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan abokin gaba ne ko to a yaki iblis za ki yaƙi iblis ta hanya biyu da Allah ku sa kunni kar ku janye hankalin mu ai hakuri lokaci ne kadan za mu tashi barakallahu fina wa fi kunna jami'a shedan yana da hanyoyi guda biyu da yake kaifar maki abubuwan nan guda biyu kuma suna karkashin abu guda bakwai da ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafinsa bada'ul fawaid abubuwan nan guda biyu su ne sha'awa da shubha sha'awa da shubha sha'awar tara abin duniya sha'awar a ce kai ne aka sani sha'awar sai ka yi mulki sha'awar tsiraici zinace zinace kenan sha'awar shaye shaye sha'awar taba sha'awar son solution sha'awar ki fito ki ado a ganki a cikin burgi kaga waɗannan makaman iblis ne amma turki na farko kenan na biyu shubha ita shubha ta fi sha'awa muni mecece shubha wani abu ne da ya yi kama da gaskiya amma ba gaskiya ba ne misali bid'a dukkanin hujjar ɗan bid'a shubha ce kun gane ko duk hujjar da ɗan bid'a zai bata shubha ce mece ce shubha ya zo maka da abu da yayi kama da gaskiya ba gaskiya bane alal misali mutum ya kirkiro ko ya ringa cewa ai salati goma ga annabi bayan yi sallah salati goma ga annabi ana yi ko ko yoyi huwa kafa uku wani lokaci ma wasu ba sa iya faɗin kurwa sai kurwan na kafa uku kurwa a uzu billah ijaja ijaja a uzu billah to abinda muke cewa sai ka ce da mutum a ah, alga mutum Allah ashe annabi dama yayi wannan la sallah akwai inda annabi ya ce a yi salati bayan sallah tambaya to ba zai iya baka amsa ba kace a ah, to salati ne ba kyau salati ne ba kyau to kaga shi ba kyau kaga kwakwalwa kenan ya baki ke kina magana hujjar shi ya baki kwakwalwa ina fata kun fahimta ko to kin ga inda ke ma zaki bi ta tashi to sai ki zo ki sallar azhar raka'a biyar in miki magana ki ce a ah, raka'a ce ba ta da kyau ai ba zagi ne a raka'a ta biyar ba misali kin ga kokolo ya baki ke ma sai gaba shi to illar shubha kenan ita shubha a zo maka da abin da ya kama da gaskiya ba gaskiyar bace to hatta kirista suna amfani da shubha ɗayansu ya taɓa cewa ya ku musulmi a uzubillah qur'ani ya ce a wulakanta ya mace a ina ne wai gashi na ya Allah yana cewa fi da hablum min masar eh a dinga sa igiya a wai mace ana janta ki wai ma'anar wannan wani pasto ne ana kiransa pasto adam garma kafiri ne mutumin germany shine duniyar kiristoci christendom suka bashi wai to evangelize the northern nigeria ya mayar da arewa kiristoci da irin su taskar a Nijar da irin su arlik a Nijar da irin su wani gari tasawa a Nijar ko kuma misali wani arne da ya mutu a Jos ana kiransa Paul Gindley yakan zai ja aya Qur'ani yace fawailul lil musalli ai azaba ta tabbata ga masallata sai ya shiru kaga shiru a ce mafi munin shiba to iblis yana amfani da wannan abu guda biyu ko kici shi dan ya miki Ka yanzu ni yarinya yake ana kullum zan sa hijabi ina kunshi jikina eh ai akwai komai da lokaci kaga shubha ce wannan ya fi hadari ya haɗa miki shubha da kuma sha'awa to in ka tashi tarbiyya sai ka yaki shedan domin abun a shi ne amma da me yake yakan shedan da karatun qur'ani da istighfari an gane ko da lazimtan mutanen kirki yanzu iblis inda za a nuna miki yana nan yayi tagumi yana bakin ciki ya ma kika zo nan sha'awar ta ce kina gidan rawa yanzu a'udhu billah ko gul yan bori a'udhu billah shi yasa ramadan kullum bakin ciki ne ga iblis Allah ya kara masa bakin ciki dan in gaya muku sharrin shaitan ina karanta wata kissa wai wata ran iblis sai zo da wani mutum mutumin ya kwanta a jikin bango bangon na masallaci masallaci bangon kuma ya rarake a kan ya rarake bangon yana gab da fatowa kuma shi mutumin da ke baccin da bai san bangon nan ya rarake ba sai iblis ya tashi itace shi kuma yana jiran sallah ne yana bacci da lokacin sallah yayi sai iblis ya ce da shi kum kum kum ya abdullah kum fa salli kum kum as-salatu as-salat mutumin sai ya farka sai sai kai amma Allah na gode Allah ya saka ta mana bukatar godiyarka eh in tashe ka ni shine alkhairi gare ni sai ce wai waye ke ce ni ni ne abokin gabanka abokin gaban kakanka adam kuma wato ɗin kenan kuma yanzu ka kwanta a jikin bangon nan kana jiran sallah ne baka sani bane bangon ya rarake akwai yiwuwar ya ruso ya fado ma a ka in ya fado ma ka samu shahada dan sallah kake jira kuma in kai mutuwa shahada ne na ya fara ka to da in ya zara gara in tashe ka tashi ba za ka je ka kwanta ka ce ya fado maka ba dan ka san nan kuma ganganci kai tashi dai kai sallar ina fara rai nan gaba zan gama da kai la ilaha illallah inna na kuma adu fattakhiduhu aduwa an gane ko so a yaki shari'a na biyu a yaki mai yakar tarbiya na biyu rai rai ta kasu gida uku akwai annafsu al'ammara akwai annafsu allawama akwai annafsu المطمئنة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولا أقسم بالنفس اللوامة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية كل غينا قوة تامكي هذا yana kawo ta ɗalibai a jami'a a abu a buk a yana da sauransu ki fito kawai a yanzu tun da kin zo university kina da academic liberty abin da ke gaya musu kenan kin ga rai to ki dan bai da wannan ran ki hana shi an gane ko rai na kawata miki ki fita ki je ki gulma a wannan gidan an aurar da yarinya ba kowa ce a je a gaya mata duk abin da za a gaya mata dan abin da to wannan duk ki yaki wannan innan nafsa la'amatun bisu rai rigima ake da rai a ja rai zuwa ga daidai a hana yin abin da yake ba daidai ba kin ga yaki na biyu kenan yaki na uku ke yaki kafirai da mushrikai da munafikai nan yakin kuma da ilimi ake ba a yakin da fada ko da rigima ko da zanga-zanga a da ilimi da ilimi ko da dabara zan ba ku misali ɗaya ne kawai saboda lokacin na tsayar gari misali kirista zai iya cewa da ke ai akwai Allah uku a Qur'ani akwai wanda ya faɗa ne ce Qur'ani ma ya tabbatar da Allah uku ne a'udhu billah aka ce to mai da yake Allah ce alif la mim wai hukun kenan alif la mim wai hukun kenan to sai wani ce ah to ne haka ne akwai kuma mai daya yi ah, nan kuma nawa ne Allah akwai mai biyu hamim nan kuma Allah nawa ne kai akwai mai biyar ka ha ya ayyau akwai mai biyar gaba biyu hamim ayin tsayin qaf Allah biyar kenan gaba biyu kaga baka da hankali hayaniya kake to kin ga amsa kenan a ilmance sai ka gama da shi kun fahimce ni akwai wani kirista da ya taba cewa shi na tambaye shi na ce ok ka yadda da trinity ya ce kwarai ce menene trinity ya ce eh wa Allah ta yana da bangare uku Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai sarki. musamman kunan Kaduna state inda kuke da yan mission da yawa kuna makarantu da yawa daga cikin su akwai bukatar sanin abin da suke kai na barna dan ku ba su amsa an gane ku? to sai nake da kiristan to okay ina son tambaye ka da Allah tunda dai Allah da ya ne bangare uku an taɓa samun lokacin da Allah da kake bauta masa ya zama gurgu kace what sai yes i mean what i say an taɓa samun lokacin da Allah da kake bauta masa ya zama incapacitated handicapped, an taɓa samu Allah ka zama gurbe ce babu na cikin shikenan na amma kuma kai ka yadda annabi Isa an kashe shi shi kuma annabi Isa alaihi salam a aqidar ku ɗaya ne cikin bangarorin Allah guda nawa shi ne bangaren da to kuma kun ce an kashe annabi Isa kamar da ke cikin babul a cikin littafin John 3:16 Yohana 3:16 okay inda har annabi Isa an taba kashe shi to ashe kaga an taba samun lokacin da bangaren Allah daya amme. ashe an taɓa samun lokacin da allan da kake bautawa ya zama masaki ya zama an karya shi kenan na ci ba ganin haka mala wannan magana sai ta tashi a kogin tunani ya rasa abin da ke masa daɗi ta ce da Allah kai lauya ne na ce ba magana lauyin shi bane magana ce a fili za ka iya gane kowa zai iya ba don ka san cewa akan kai ya kuke ma'ana ana yaƙar su ta hanyar karatu da hikima ba ba dalilin rigima mai abin fada baya fada fada in fada baya kawo fada in ka ji rigima to ƙarya ta ƙare ka kai naushi to ba nasi in ba nasi sai na wuce kuma kiyar amma in kana da dalili da hujja wallahi ba abin da zai rikita ki yana ko da ɗan bid'a ne ko kafirin ko su ko da munafikai ne ba da dalili kuma wajen ba da dalili ki tsara abin da ya kamata ina fata an gane ko wannan kenan saboda lokaci ya riga ya tafi sannan kuma sai me a ce da ku ya kashe ɗan da ya rai da kafirai da mushrikai da munafikai sannan kuma miyagun abokanai miyagun ne, idan dai kina da kawaye wanda suke ba na kirki ba to komai zai lalacewa idan muka bar yara suna ainihin abota da mutanen banza abu zai lalace ko kuma ku ringa samun wasu manyan yan boko waɗanda ainihin suke da alaka da wasu mutane na can waje su ringa cin amfanin irin haɗuwa na mata domin tallata wasu ajandodi da aka ba su wannan mun sha magana kan wannan a lokuta da yawa ba ma ɓoye ajandan mu da akira da inda muka dosa an gane ko abin da muke magana a ringa haɗuwa ana magana akan wato lafiyar iyali lafiyar ƴaƴa wanda bantuttuka ne masu ke amma asalin ajanda ce da aka mulmulota aka curo ta aka dunkulo ake so a jefo to yanzu mun mai da hankali kada wani ya ci amfanin haɗuwar mu domin ainihin wasa da rayuwar wato yan uwa Allah ya kyauta ya tsare mu ya kare mu ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai muna ƙara addu'a ga babanmu ubanmu a sheikh abubakar mahmud gumi wanda ya saka wannan abin alkhairi tun ba mu san ina muke a rayuwa ba tun kafin mu zo duniya malam yawan ya har lokacin da allah ka baransa a watan sha 11 ran lahadi 1992 yau shekara ta wajen goma sha kuɗi ke shi yasa aka ce kai ilimi wallahi bayan ilimi ko da ka mutu kasusuwanka na ƙasa kamar kana raye ne da kin buɗe rediyo na saki ji hasken musulunci yana haska kamalan kana ji waɗanda suka rasu a wannan lokaci tare da malam waɗanda ba wanda ya san a duniyar karatu ina suke yau ina suke labarin sai ya tafi akul ilmi hayyun khalidun ba'da mawtihi wa awsaluhu tahta turab ramimu wa bil jahli maytun wa huwa yasri ala thara yughannu min al-ahya wa ya yawa musulmi ya abin dare kenan Allah ya kara muku albarka Allah ya ce mu ku gaba daya Allah ya ainihin albarkaci ƴaƴanku da zuriyanku gaba ɗayanmu Allah ya tara mai sa aljanna matasan mu mata Allah ya gara muku albarka ya muku muwafaka ya raba ku da tsautsayin rayuwa iyayenmu dattawa cikin ku Allah ya ƙara muku lafiya in ajalin mu ya zo Allah ya sa mu cika da imani masu ciki cikin mu Allah kake ku lafiya masu neman aure Allah ba ku mazaje na gari ma'aikata cikin mu Allah ya muku muwafaka waɗanda ainihin suke aiki Allah ya muku jagoranci aikin ku ta yadda Allah zai da abu wannan kungiya ta Foman Allah ya kara muku basira ya ƙara muku jagoranci ya ƙara muku ainihin basira wajen jagoranta wannan al'amura masu muhimmancin gaske subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من جي muhadara wacce malam ya gabatar mana akan maudu'i tara ta ma'aurata Allah ya saka mu malam da alkhairi da dama yana gabatar da irin waɗannan karatuttuka domin fahimtar da mutane da kuma shiryar da mutane akan abin da Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka a waje yanzu an ce akwai wani kaset da malam ya yi hanyoyi ko kuma dabaru na zama da miji guda saba'in wanda malam ne ya gabatar da shi a waje akwai mai kaset din yana nan tare da shi abin da ya rage yanzu mutane su yi haƙuri tambayoyi guda biyu zuwa uku insha Allah masu ma'ana za a tambaya malam kuma zai ba da ansan su sannan mai addu'a mu tashi insha Allah wannan tambaya ta farko malam assalamu alaikum malam naji ka yi magana kan riba kwanan nan mun ji wani bayani wanda ya rikitar da mu kan cewa a cikin kudinmu na najeriya babu riba shin haka ne to riba dai ƙari take nufi kalmar na nufin ƙari daga raba yarbu ko rabba yurabbi rabwatan duk wani ƙari akan dukiya da shari'a bata amince da shi ba wannan ana kiransa riba ina jin ba muhalli bane yan baku dogon lacca sabuwa a takaice kamar da watakila kuka ji a cikin tafsiri da suke sawa a rage najeriya kaduna riba ko kuma kuɗinmu na najeriya babu yadda za a yi ka ce riba ba ta shiga ciki ɗayan biyu ko dai ka ce alwazaniya ko asamaniya ba su ne dalilan ba wazaniya cewa ai kudaden da ake da su da ake kira paper money ba zai yi awonsu ko nauyinsu ya yi kama da zinari da azurfa ba wannan kuma dalili ne mai raunin gaske inda wannan ne dalilin ɗaya kenan na biyu abinda suke kira masana economics wai purchasing capacity ko kuma wato asamaniya cewa wato kimar da naira ko kuma zinari da zamu ke da shi daga tasjilatu sunna kana iya neman mu a lamban waya kamar haka 08027417515 ko kuma ka zo shagonmu nan poly road tunin wada kaduna by rock road shago na biyu gaban masallacin dan hausa insha Allah in ka zo za ka samu sauran kasusuwa din nan dan wanku a musulunci abu abdulrahman yahya bin yunus bin ali al daga tasjilatu sunna da zinare da dirhami dukkaninsu a matsayin mai suke a matsayin kuɗaɗe ko ana sadaki da su ana cinikaya da su yanzu akwai su ko babu su babu su menene suka zo suka zauna a makwafinsu a madadinsu menene a matsayinsu a yanzu naira riyal dala dutch mark sterling pound takaice kudade wanda suke na paper in dai abin da naira da ainihin wato zinari da azurfa ke yi waɗannan ma suna yi to babu yanda za a yi kace riba ba za ta shigo ciki ba in ko ba haka ba to dole ne ka daina wato sayan mota da naira dole ka daina ba da sadaki da naira dole ka daina biyan sadaki da naira dole ka daina ciniki da naira saboda fankin ɗin waɗancan guda biyu